الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان بكبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ya kọlu alatọ maala lubada a ya sebu alam yara hu a haɗe alam na ji allahu a yanayi wa lisana wa shafatai wa hadana wunna jidai suratu baladi an ce mata suratu baladi saboda ta fara daga hakar baladi ta ambaci baladu ayata ta farko don haka an fasa mata suna da wannan suna la uqsimu ba sai na yi rantsuwa bai hadar baladi da wanga gari na makka ba wa anta hillun kai halakka ki bi hadal baladi ga wannan gari wa walidin da mahaihi wa ma walada da abin da ya haifa laqad khalaqana al-insana haqiqa ma halitta mutum fi kabadi cikin wahala shi mutum don ranar da Allah ya halitta mutum wato cikin wahala yake abu guda bai mai maganin wahala shi bauta wa Allah bayan ya girma ya isa bauta Allah saboda haka Allah ya halitta mutum cikin wahala ku yi kokari gwargwadon da kuka iyawa ku nisanci abin da adda wahala wanda zai ba ku wahala ko menene ku nisanci shi don ku ji sauƙin rayuwa a ya hasabu mutum yana zato Allah ya kadira alaihi ahadun babu wani guda da adda iko gare shi shi mutum yana zaton ba wani guda da adda iko gare shi ya kula a halaktu malar lubada yana cewa na halaka dukiya mai yawa wani mutum na wai waje da aka ce mai mai kuɗi kwarai wannan mai taimakon mutanen nan makka kwarai shi na ya kashe kuɗi sosai don ka abai annabi don ka musulunci ya watsu sai bai yi nasara ba yadda na yana da dama yana ce a halaktu malar lubada na halaka dukiya mai yawa wajen hana mutane su bi mutunan da amma kuma ban samu nasara ba kun ga nadama ya kai ya kashe kuɗi ne ga banza abin nan fasarin ta kuna summa takunu alaihim hasaratan summa yughlabu a ya hasaba allan a hadin yana da tawon halin ko ne bai gane shi ba halin yana da tawon guda bai gane shi ba ahadun allah shine ahadun to yana da tawon allah bai gane ba halan alam naji allahu ainihi ba mu sanya mai idanu biyu ba don ya yi kallo da yawa mun samu ido biyu don ya yi kallo da yawa wani sanan kuma mun samu harshe guda don shi magana a tino wa shafate ne mun samu laifobi don su harshe ne da kyau sun hana mai ɗumi da yawa so aka kai kallo da yawa ka kalli ayoyin Allah amma so aka kai ɗumi ɗan cino ba a son kai ɗumi da yawa ɗumi ɗan cino aka son kai to mai wa hade na hun ne, ko mun shirya shiga hanya biyu hanya ta aljanna da hanya ta wuta فلقتهم العقبة فلقتهم فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبا اود دعام في يوم ذي مسقبا يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة alayhim narun da. to bayan mun shirya shiga hanya biyu hanya aljanna da hanyar wuta falakata hamal akaba ni da bai kusa hanyar da aka ce ma aqaba ba ita akaba hanya ce wadda farkon ta akwai wahala bisa duki cikin ƙaya amma daga farko na take da wahala can ƙarshe da kahita sumul sumul take sumul sumul ta ba su da ƙaya. to mi da bai shiga wannan ba wato hanya addini kenan in ka shigo sai ka ji wahala amma in ka ci gaba sai ka ji daɗi kuma to da bai shiga wannan hanya ba wa ma adara malaka ba mi ya sanar da kai wannan hanya da an ka kamanta da hanyar da aka ce ma akaba ta bisa duki gata bakko ba yan tabawa wato mutum ya umfani da dama tai ya yan tabin nan wato mutum ya yi unhwani da dama tai ya yanta abin nan ya yanta bawa yanta bawa alheri na wanda da ya yanta bawa guda an gafarta mai dukkan zunubai ne aw amun ko ya ciyar da abinci sadaka fi yau mai a cikin yini ji masa gaba ga mai yunwa a kun san mun karanta da ku duk wanda ya yi abinci ya samu mutum mai jin yunwa mutum guda ya bashi sai da ya ciye koshi ya raga ya bashi ruwa ya sha duk zunubin da ya tun daga farko har zuwa yau an gafarta mai to da bai ce yawa baran nan ga zi masa gaba ma abuci jin yunwa wanda ka jin yunwa ka samu mai jin yunwa kamar yanzu ga azumin ga ka samu mai jin yunwa ya ji yunwa don kowa ka jin yunwa yana jin ta in ya dauki azumi har dai rana gada aka yi ko da magariba aka yi duk wani mai jin yunwa ya ji yunwa to yana yana kai ya ji yunwa nan sai ka ce ya taho ka ba shi abinci ya ci sai ya koshi ya sha ruwa to ni da bai yi haka nan ba yatima ya ba marayi abinci in ya samu dama za makaraba ma abuci zumunta da shiya a wani miskinin ko ya samu marayi eh, matalauci za mata raba wanda ka zama bisa turɗa shi in ya tahorin zama ko da duma bai da zaune ya kai ƙasa saboda talauci ko da duma bai da shi na ka baya kuɗi ka ce sau da duma masara zai tawowa da ita ta yi mai da duma nan to irin wannan marayi a irin wannan matarci ni da bai samu iri ne ya bashi abinci ba sun makana min allazina amanu sannan ya kasance cikin masu imani wata wasau da sabuli wanda sun kai imani suka yi wasiya da ai hakuri ai wa Allah wata wasau bil marhama suka yi wasiya cewa a rika tausayawa ko samu ya ce koshe yan wani ni da bai zama cikin su ba ulaika ashabul maimana to wa'anda a sun ka shiga wagga hanya su ne mutanen da za a ba littafin su ga hannun dama su ne mutanen albarka walladina kafaru bi ayatina wa'anda ko suka kafirce da ayoyin mu kuma asabul mashi amma su ne mutanen shi'umci mutanen rashin albarka mutanen da za a ba littafi ga hannun hauni ulaika alaihim narun mu'sada wuta kullalla ta tabbata gare su kakka samu cikin su ya rahama da albarka wannan sura da daukakar ta da girmanta da mutuncin ta Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana dukkan gunubin Allah ka kama mana tarbiya ka shirya mana ɗiyan mu da mata yan mu ka sa musu albarka ya rabbal alamin